godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara mana ganin wannan lokaci da ake gabatar da karatu a cikin littafin muktasaru zadil ma'ad fi hadi khairul ibad wanda darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na goma sha uku inda muka kawo ƙarshen fasali na goma fasali mai bayani akan shiryar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sunan arawatu ma'ana na nafiloli waɗanda ke da sabubba da kuma a taɗawa'at sallan nafila wadda ba ta da wani sababi <clears throat> illa dai ba yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ta ko kuma ya kira zuwa ga ta, sannan mun ji bayanin a shiryarsa ƙarƙashin sunanin rawati yau darasinmu shi ne darasi na goma sha hudu sannan kuma za mu hara ne da farkon fasali na goma sha ɗaya a fasalin da malami ya yi bayani cewa fasalin, wannan fasali yana yi mana bayani fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi qiyamil layl yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiryar da al'umma ga yin qiyamul layl malam ya ce lam kunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dau salatan lain adaran wala safara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance ba yana barin sallar dare zaman gida halin zamansa a gida ko halin kasancewarsa a wajen tafiya duk yakan yi sallar dare wa idza galabahu naumun idan kwana ya rinjayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw waj'un ko masassara kamar rashin lafiya ta rinjaye shi salla min an-nahar ne asharata raka'a da daddare bai sami sallar ba saboda kwana ya rinjaye shi ko kuma a'a saboda wata masassara to sai ya tashi da rana ya yi raka goma sha biyu wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da sahabbansa za su je wani wuri kamar wurin kai farmakin yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka zo ga wani wuri sai ce to nan za mu sauka mu kwana kuma sai yasa bilal shine mai gadin sahiya ya bilal ikla lana saba bilal kai muna gadin asuba sai shedan ya zo yana dan daddafa bilal yana dan yi masa kamar wanda mahaifiya take ma ɗanta jariri shi ma bilal sai kwana ya ɗauke shi ko da suka farka a rana hatta riga ta hito sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa mu ƙara ba gaba saboda akwai shaidan wannan wurin aka ƙara ba gaba aka yi kiran sallah aka kuma ainihin yi sallan nan ta asuba kamar wadda ake yin ta a lokacinta a tsakiyar cikin lokacin ta yana wannan ya nuna babu wani da kwana bai iya rinjaya to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya samu rashin lafiya ko rinjayar kwana sai ya raka goma sha biyu da rana فسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه malam ce ta sai ni ji islam ibn taymiya Allah ya mishi rama ya kulu da abin da ni yana cewa biya haza dalilu a cikin wannan akwai dalili ala annal witra akan cewa witri la yuqda li fawati mahallihi witri shi kam ba a ainihi ramka shi don kucewar mahallinsa ka yi kwana ka tashi asuba ta yi to kaga maganar ranka wikiri babu shi a kanka saboda ni kana da masaniya ka riga ka san baka shi ba kuma ka kwanta ka tashi shi kenan ba wani abu da za ka yi na rankon shi tunda har asuba ta riga ta yi an shiga cikin wani jalibi na salatu rakatai fajr da kuma salatu saba ka tahiyyatul masjid kamar gaisuwar masallaci da ake yi ita ma idan har ka manta baka yi ta ba ila har ka yi abin da za ka yi a masallaci ka yi ta to ba magana cewa sai ka ranka ta da sallar shafewar rana ita ma ba magana cewa sai karanta ta Wani walittisqa aka sallar roƙarwa ita ma ba magana cewa sai karanta ta dan baka same ta ba ya makasu da فيه saboda abin da ake nuyi da shi shi witiri na yakuna akhir salatin laini utra ana son shi mutum ya kasance ƙarshen tsallasa. da dare ta zama witiri da haka kenan tun da har gari ya riga ya waye magana witiri a kan ka na cewa sai karamta babu amma dai witiri yana da muhimmanci witiri yana da ƙari a wani wurin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce alwitru haqqun wajibu. alwitru haqqun wajibu. faman lam yutir falaisa minna da haka kenan rukun a witiri al'amari ne mai muhimmanci wanda akwai buƙatar mu bayar da kulawa gare shi kuma yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin witiri wa kana qiyamuhu bil layli ida asharata raka aw talata asharata raka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin dare ta kasance raka'a goma sha ɗaya kamar wadda wata ruwaya ta zo a wata ruwayar kuma raka'a goma sha uku a zalal ittifaqu ala ihda asharata raka'a sai aka samu ittifaki a wurin maluma da cewa rayuwar nan dai ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda an rinjayayyen magana shine raka'a goma sha ɗaya. Waktilifa fin raka'atayn al-akhiratayn sai maluma suka yi saɓani akan rakawoyi guda biyu na ƙarshe waɗanda annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na dare ne ko ko a'a rakatai al-fajr aluma raka'ata ta fajr am shin raka'o'i biyu ne na al ko ko a'a ba su ne ba Da haka an samu ruwaya guda biyu a wurin ƙwar ne Allah ya ƙara mace yadda mai nuna cewa raka sha uku ɗayan kuma raka goma sha ɗaya kuma dukkanin su ruwayoyi ne ingantattu sai maluma ta haɗu a kan cewa raka goma sha ɗai su ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya a cikin azumi ko wani azumi daga nan ne za mu gane cewa masu yi raka bakwai ko talatin da shida ko ma abin da ya yi haka ko bai kai ba to ba su tsaya daidai shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba game da abin da ya shayi salatul laili aw salatul tarawih raka'a takwas biyu a sallama biyu a sallama biyu a sallama don cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatul laili matna matna a yi raka biyu a sallama Sa'an na a yi raka a biyu a sallama idan an yi zama hudu to an samu raka takwas kenan sai a sallama bayan na a tashi a yi a shafu walwitro raka a uku kaga raka goma sha ɗaya kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ƙara ba akan raka goma sha ɗaya ga ramadan ko wani ramadan don haka mai yawan maluma suka tsaye akan cewa waɗannan rakawoyi biyu na ƙarshe ta alfajir na aura ta yi alfajir. أيضا ضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض إذا متن يرابع يحدى أكان ونن دركوئين فرلا ركوئين فرلا da aka samu akwai raka'a goma sha bakwai da za ka yi. To idan ka haɗa tsakanin raka'o'in farilla, wasu nan arrawatin da kuma sunanin rawace waɗanda za ka yi waɗanda za ka yi a ainihin cikin wuninka allati kana yuhafizu alaiha wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana kiyayewa akan sunanin rawatib ko yaushe sai ya yi a sunan ar-rawatib sannan kuma yakan yi salatun layl to idan ka haɗa su za ka samu a majmu'u wildi ar-ratib bil-layl nahar sallolin da annabi yake yi a cikin dare da kuma cikin wuni na nafilfili idan ka haɗa ga baki ɗaya da sallolin farilla zai baka arba'ina raka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin kenan ainihi raka arba'in a cikin wuni da kwana tsakanin sallar farilla da sallolin dare da kuma sunanin rawatu. kana yuhafizu alaiha da'ima kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana kiyayewa a kansu koyaushe kullum sai yayi kullum sai yayi kaga a raka goma sha biyu sunanun rawatin salatun lail a raka goma sha ɗaya sha biyu ga sha ɗaya raka ashirin da uku raka ashirin da uku ga raka goma sha bakwai na farilla ka ga raka arba'in kenan wa ma za da ala dalil kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa ƙarawa ba akan haka akan salatul laili da sunanin rawatib da salloli na farilla bai taɓa ƙarawa ba a listafa ya zama sun wuce raka'a arba'in. Ba gairu ratib a ce gashi ya kawo wani wanda ba cikin ratib ba ne, a bai suna ya zam ya kawo wani abinda ba sunan rawatib ba kuma ba salatun lail ba. Da haka kenan mu ma idan Allah ya yi maka muwafaka ka yi salatun laili ka yi sunanin rawatib ka yi sallolin farilla kuma Allah ya baka muwafaka na samun haɗa haka to babu shakka in Allah ya maka muwafaka ta dagewa za ka ci nasara ga rayuwarka. Malam ya ce, Fayan bazi lil abdi ayyuwa ziba ala hadal da'ima. Ya kamata ga mutum musulmi ma'ana bawa musulmi ya doge akan wannan wuridi ko wannan nafilfili da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi ko yaushe ilal mamati saboda abdul a'mali ila Allah adwamaha wa in qalla komi karancin aiki inda an doge an ci gaba da yi ne har Allah ya karbi rayuwar mutum to wannan aiki shi an mafi fici amma asra al-ijaba menene mafi gaugawar samar karba ma'ana wanda ya kiyaye waɗannan salatul laili as sunanur rawatib as-salatul farida wa as-salawatul farida to zaka ga yana roƙon Allah Allah ta'ala yana karɓa masa saboda shi matsayin bawa ne ya yadda yana bauta yana roƙon Allah kuma Allah na karɓa abin da yake roƙawa wa jala fata albadi limai ya ƙarabuhu kulle yaumin wa laila marra kuma yin raka arba'in tsakanin sallar farilla da sunan rawatin da salatun lain shine mafi gaugawa na abu da kowa, ga wanda ke ƙwanƙwasa ƙohar ma'ana mai yin su a kowace rana ka yadda bawan Allah kake kana nan kana gabatar da bautar Allah kana ƙwanƙwasa ƙoha Allah ta'ala yana buɗe maka ƙohar Allah yana karɓa maka addu'arka kai tsaye wallahul musta'an Allah shine mai taimako wa kana idza sai min al-layl annabi ya kasance idan ya farka a cikin dare ala la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idha hadaytani wa hab li min ladanka rahmatan innaka antal wahhab Idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya farka cikin dare yana cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah sarki ya tabbatar maka ya Allah ina roƙon gafararka game da zunubin da na ɗauka ina roƙon karamarka ya Allah ina roƙon ka ƙara mini ilimi ya Allah ina roƙon kada ka karkatar da zuciyata bayan ka shiryar da niya ya Allah ka bani rama ta daga gare ka hakika kai Allah mai baiwa kake Allah mai baiwa kake malam ya kawo mana wannan hadisi isti'nasa an kawo wanga hadisi kawai don ɗebe kewa saboda ni hadisi na da'ifi yana cikin da'if sunan abi dawo hadisi mai lamba dubu ɗaya da saba'in da hudu da wannan hadisin wato bai tabbata ba bi ma'ana wannan addu'a da aka kawo abin da an muhimmancin tahowa da ita in ka zo gaba kattarar da wannan addu'a za ka tabbata yi eh, cewa to lalle wannan ruwaya ta amma mai rauni mai yawa shi ya sa malamai suka kawo hadisai masu rauni su bayyana rauninsu saboda kasani wakana idan kana idan tabaha min annabi ya kasance idan ya farka daga baccinsa qala alhamdulillahi alladhi ahayana ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wannan ruwaya ruwaya ce ingantatta idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya farka daga barcinsa yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi ahayana wannan da ya raya mu shi Allah ba da ma amatana bayan ya kashe mu ya karɓe rayukan mu karɓar rayuwa ba irin karɓar rayuwa waccan tafasacciya ba wa ilayhi nushur zuwa ga ubangiji ta'ala ake tashe mu ko tashi na ga hannun Allah sun mai tasawwa ta ne asawaki kamar da yake ya tabbata wa kanin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yashu su fahu annabi yana goge bakinsa da asawaki idan ya farka daga bacci da haka wannan addu'a ce mai muhimmancin gaske sa'annan kuma mai sauƙin karantawa alhamdulillahi allazi ba ba'da ma amatani wa ilayhi nushur kaga akwai sauƙi kwarai haka kuma kamar idan zai kwanta yakan ce bismika Allahumma amutu wa ahya ita ma akwai sauki kwarai kuma akwai alhayi da albarka tare da ita wa rubbama qara ashara ayat ashar al da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ayoyi guda goma min akin surati al-imran a ƙarshen sura Ali Imran min qawlihi daga cewar Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard har zuwa cika makin ayoyin guda goma idan annabi ya farka sai ya karanta waɗannan ayoyin gabanin ya koma ya sake kwantawa summa ya mai summa yusalli rak'atayn sa'an ya yi alwala sa'annan Sallan sallan nafila a raka biyu a fifatain raka'o'i waɗanda ana ganin su ne rakatai fajir wanda kuma ana ana yin su ne a lokacin da alfijir ya bayyana wa mara bi dalika kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da idan mutum ya farka daga baccinsa to ainihi ya karanta alhamdulillahi allazi ahayani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur bayan ne ya goge bakinsa da asawaki idan ya samu dama da zarafi ya yi alwala ya yi sallan nafila raka'a biyu ya yi umarni da wannan fi hadisi abi huraira a cikin hadisin abu huraira رضي الله عنه وأرضاه وكان يقوم إذا إذا انتصف الليل annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan dare ya raba dare ya kai tsakiya sai ya tashi domin yin sallah saboda tahajjud a wurin ba annabe ba abu ne da an dora masa ba kamar mu ba wanda za ka yi ne a kan ta ɗauri su matsayin wajibi take a kansu annabawa au qablahu ko gabanin dare ya yi rabi bi kalil da wani ɗan lokaci kaɗan au ba'dahu bi kalil ko bayan dare ya yi rabi da wani ɗan lokaci kaɗan sai ya tashi domin yin ainihi a sallah wa kana ya wir da tara wani lokaci annabi yana yanke wurin da yake yi na sallolinsa wa yasila wa yasiluhu tara wata rana zai yanke sallarsa can gabanin kusantowar alfijir wata rana kuma idan ya ga alfijir zai bayyana sannan ne zai wuturi ya kammala ainihi a salatun layin din da yake yi. wa huwa kuma sadarwa ya zama ya ci gaba da yi a sai an kai dab da alfijir shine mafi yawa fataqati'uhu kama qala ibn abbas yankewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko katsewa da yake yi na sallar ta dare da yake yi kama qala ibn abbas radiyallahu anhuma kamar wada Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara musu yadda ya ce, Innahu ba'da ma salla rak'atayn sarafa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya sallaci raka'a biyu in sarafa zai ainihi juya ya koma sanama sai ya kwanta wannan ya nuna ba a rigaya aka kai ƙarshen daren ba kenan sa'ala fa'ala dalika talata marratin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin haka fi sitti raka'ati a cikin rakawoyi shidda idan ya yi sallan nafila raka'a biyu ya sallama sai annabi ya je ya ɗan yi kwana na ya sake tashi kuma ya goge bakinsa da asawaki ya karanta waccan addu'ar ya sake yin alwala ya koma yin sallar nafila raka biyu bayan nan kuma ya je ya dan kwanta ya kwana har a kai ga gwargwada na yayi raka shida kullu dalika yastaku wa yatawadda dukkan wannan tashin da annabi zai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin asawaki ya sake yin alwala sun maautara bi salatin sannan ya yi witiri da raka uku a ƙarshe ma'ana raka biyu a shafku wal witu sannan raka guda matsayin witiri wa kana witruhu anwa'a witirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance nau'i nau'i yau zai irin wannan gobe irin wancan mina haza daga cikin akwai irin wannan wutirin da aka ambata na yi raka uku wa ha ayyusalli ya samani raka'ati daga cikin wutirin da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi akwai inda sai ya yi rakawo'i guda takwas jere ثم يسلم ba'adu sannan ya sallama ba'ada da kulli raka'atain bayan do raka'a biyu dama abinda an mafi mafifici wurin sallah ta nafila a yi raka biyu a sallama a yi raka biyu a sallama salatul lail masna masna to idan ya yi raka biyu ya sallama ya yi raka biyu ya sallama har an kai zama hudu raka a takwas kenan ثم يوتر da sa'an nan a wani lokaci annabi yana wutiri da raka'a biyar a jerance sardan zai zubo su mutawaliya jerance ba tare da an samu zama a tsakanin wannan rakawoyin guda biyar ba amma nan in mun lura sanda zai yi raka'a biyar to ba raka'a takwas ya yi na wancan ba saboda inda muka wuce zai yi sallar nafila raka biyu ya koma ya kwanta ya yi kwana in ya sake tashi kuma ya goge bakin ya dawo ya yi alwala ya koma ya raka a biyu har sai ya yi raka a shidda kaga shidda ga raka a biyar na wutiri in mun haɗa kenan muna da ni a raka goma sha ɗaya saboda a raka goma sha ɗaya nan su ne abinda maluma suka haɗu kan cewa su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a matsayin sallar dare na Ramadan ko ba Ramadan ba. La yajlisu illa fi ahir khil. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi zama idan zai wutiri mai raka biyar sai ga ainihi a raka ta ƙarshe. Wa ha, na daga cikin wutirin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tis raka'atin rakawo'i guda tara ya rudu min samaniya zai zo da a raka'a takwas la yajlisu illa fi asamina raka'a ta ɗaya raka'a ta biyu raka'a ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta wa bai zaunawa a cikin waɗannan rakawo'i na wuciri da zai yi guda takwas illa fi asamina sai da ta takwas ɗin yajlisu zai zauna fa yadhkurullah ya ambaci Allah ta'ala a lokacin da yake zaune dama sallah ga baki ɗayanta ita ma ambatan Allah ce ya yi allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah yani as-salah wa Ahmadu ya gode ma Allah wa yad'u ya kirayi Allah idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna bayan ya yi raka'a takwas jere babu zama a cikin waɗannan rako'in samma yana abdu sannan ya miƙe ya tashi tsaye wala yusallimu bai sallamawa ya dai a kawai sai miƙe tashi summa yusalli tasi'a sannan ya kawo cikon raka'a ta tara wanda ya ce matsayin witri summa ya qa'udu fa yatashahhad sannan ya zauna yayi atayya wa yusallim ya sallama dama abinda an makasudin tawowa da wannan malam ya yi bayani cewa wujiri na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anwa nau'i nau'i ne ba kala guda bane sannan yusalli ba'da rak'atayn ba'da ma yusalli sannan bayan ya kammala sallar ta dare ya kare har ya yi wutiri sannan ya sake yin sallah a tanafila raka biyu wanda wannan shine malama suke cewa rak'atayn fajr ne ba'da ma yusalli bayan ya riga ya sallama wutirinsa ya kammala to zai sallan nafila a raka biyu wanda shi wannan sallar da zai yi malama maluma su yi bayani cewa rakatai ilfajiri ne kuma dukkan nafiloli gaba ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce ta kasance a shaddu ta'ahudan wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tsananin yawaita yin ta wa minha daga cikin sigar witiri na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yusalli sab'an ka tis'i al-masdura yana salla raka bakwai kamar waɗancan taran da aka ambata thumma yusallimu ba'daha thumma yusalli ba'daha rak'atayn sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci raka'a biyu jalisa kuma yana zaune zai yi raka'a biyu saboda ni kana lahiya lau ya halatta kai sallan nafila da zaune da ta nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci raka'a bakwai da raka'a biyu in ka haɗa kenan raka'a tara kamar wanda aka ambata cewa can ya yi sallah ta witiri raka'a tara takwas haɗe ya kawo guda daban takwas ɗin da aka yi haɗe babu sallama ya miƙe ne sa'an na ya kawo wannan rakar guda sai sallama ya zama sallama guda yi kamar wadda raka uku ma shi ma ya tabbata ana iya haɗawa sai ga raka ta ƙarshe ka sallama aka raka biyar ma sai ga ta ƙarshe sai ya zama nan za ka sallama yana daga cikin shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin wannan nau'uka na da muhimmanci a wurin mutum musulmi saboda idan ya ga haka ba zai yi wa dan uwansa musu ba sai wa minaha na daga cikin nau'in witri salli masna masna mutum yayi sallah raka'a biyu ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah raka'a biyu biyu summa yutiru bi salasin yayi raka'a biyu ya sallama raka raka'a biyu ya sallama an kai ga raka'a takwas zama hudu kenan summa yutiru bi salasin sannan ya wutiri da raka'a uku la yafsilu bainahun bai rabewa a tsakanin waɗannan raka'o'i guda uku فهذا رواه أحمد وأن إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أي وأن رواية an Aisha. daga uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda annahu kana yutiru bi salatin la fasla fihin ta zo cewa annabi ya kasance yana wutiri da raka uku bai radewa a tsakanin waɗannan raka'o'in uku bayan malam ya kammala kawo hadisin sai bayani ya taho ya ce to wa fi nazaron amma ba wai hadisin ya adda rashin inganci ba saboda idan muka bi ba, hadisin hadisi ne sahihi wanda al'imamun nasa'i ya fitar da shiya a cikin littafin sa mujalladi na uku shayi na 247 a cikin a kitabu qiyamul layl kitabu qiyamul layl babu dhikri ittilafi ala an qatada fi hadha al shine kai amma nan wa fi nazaru abinda an ka dan tattauna can ba wai don hadisin bai tabbata ba a an yi tattaunawa munakasha ilmiya ta hata hadal hadis ففي آه ففي yi ابن هبان ya zo kuma da Allah a kore mu su a fafi sayi ibn hibban ya zo a cikin sayi ibn hibban ana bi hurairata radiyallahu anhu marfu'a an daga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tutiru bi talatin aw tiru bi khamsin aw sad'in wala tushbihu an samu hadisi da aka daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ibn Hibban cewa kada ku yi wutiri da raka uku ku yi wutiri da raka biyar ko raka bakwai kada ku yi kamanceceniya da sallal magriba ala daru kudini malam daru kudini ya ce wa isnadu a isnadi na wannan hadisi kullum fiqat dukkanin su amintattu ne marwaita waɗanda suka rawaito wannan hadisi ala arbun ya ce, su ila ahmad anil witri an yi mai imamu ahmad tambaya dangane da witri ala yusallimu fi rak'atayn ya sallama a cikin raka'a biyu shi mutum idan ya yi raka'a biyu ya sallama wa in lam yusallim idan bai sallama daga raka biyu ba rajautu ina fatar Allah ya zurrahu cewa wannan ba zai cutar da shi ba almuhimmu anan abin da ya yi salatun laili masna masna kai raka biyu ka sallama sa'annan kai wutiri daga baya kuma in ka haɗa ka yi to wancan hani hani ne wanda ba na wajabci ba cewa kada a yi sallar a wutiri da raka uku tunda an samu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi haka kuma ya hura da a yi haka illa anna taslima asbatu babban abin da malam ke sun ya samu ke yace sai dai sallamawa bayan raka biyu to shine arwaya da atabbatacca ma'ana ita ce ruwaya mafi tabbata tare da cewa waccan din ta tabbata to amma wannan ta tabbata kamar a ce hasanun a hasanu wannan mai kyau ne wannan ya fi kyawu za su kenan in ma ya yi wannan raka uku din shi a ya ce ina fatar cewa wannan ba zai cutar da shi ba amma ya sallama sa'an nan ya kawo raka'ar wikiri ta shi ne mafi tabbata an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وقال في رواية عن أبي طالب وقال في رواية علي بن أبي طالب يا أبو أبي طالب كو تو كاغا أكثر الحديث وأقواه ركعته to Aliyu Aliyu na Abi Talib ne saboda za mu ɗauki cewa khattun matsabahiyun tun da abi ɗalibi ai bai samu nasara ba kwan yawa don bai cika yana musulmi ba kaga kenan ba za a kidan ya shi cikin safon manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam Ba ne ma a ce ga abin da ya ruwaito kenan idan wana za mu ɗauka cewa khatsin ne matsabaɗi wa fi ruwayati ali ibn abi talib a cikin ruwayar ali dan abi talib akthar al hadisi mafi yawan hadisi wa aqwahu hadisai da suka zo masu yawa waɗanda suka fi ƙarfi raka'atun ya zama raka'a guda fa ana azhabu ilaiha ni na tafi a kanta shi malam yana magana cewa kamar na zaɓi in ɗauki cewa a raka'a nan guda ya ce wutiri idan na yi sallah a raka'a takwas zan yi raka'a biyu in sallama sannan in kawo raka guda ta wuce idan na yi na ainihi raka tara ma zan yi takwas ne sannan in kawo guda su hanyoyi dai yana ganin ya zama raka guda ya wuce ta wuce amma nan babban abin da ya kamata mu gane ruwayoyin da muka ambata sun tabbata kana da dama haɗawa raka uku kana da damar yin raka biyar ko raka bakwai ko raka tara mun ji kuma yadda malam ya karkata zamuna zuwa, kuma lalle ne mu lura da lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama don bi ɗaya shi. Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da mu Allah ya ba mu iko akan mu yi aiki da abin da muka sani ubangiji Allah kai mana muwafaƙa da dace da sa ayyuka musu zama don bi ɗaya tsaka kenan dai mun lura har yanzu muna nan cikin bayanin wucin ba mu gama ba inda za mu tashi wa min amara wa mun ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك